This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin a wannan lokaci yau Juma'a goma sha daya ko kuma goma sha takwas ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin gwamnatin jihar Jigawa na bunƙasa harkokin ilimi kamar yadda muka saba yau rana ce ta kofa buɗe inda muke ba ku damar bayyana ra'ayoyin zaɓin kanku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum lambar da za a kira domin bayyana ra'ayoyin ita ce biyu sifili biyu biyu sifili uku biyu shida biyar biyar amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta bayar da izinin aikawa da sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa Burundi, kuma ta baiwa gwamnatin ƙasar wa'adin kwanaki hudu da ta amince da sojojin. sanarwar da hukumar kula da harkokin tsaro ta ƙungiyar tarayyar afirka ta fitar a yau juma'a ta ce cikin ma'aikatan kiyaye zaman lafiyan akwai sojoji har dubu biyar da 'yan sanda ta kuma amince da ayyuka ma'aikatan har tsawon watanni shida hukumar ta yi allah wadai da tashin hankali na baya-bayan nan a burundi ciki har da harin da aka kai kan sansanin soji a makon da ya gabata da ke babban birnin kasar wanda ya sanadiyar asarar rayukan mutane 87 har yanzu dai babu wata amsa nan take da gwamnatin burundi kan wannan batu a baya dai gwamnatin burundi ta ce kasar ba ta bukatar sojojin kiyaye zaman lafiya a yau juma'a ne mutanen ƙasar rwanda suka kada kuri'ar raba gardama wadda za ta canza kundin tsarin mulkin ƙasar na barin shugaban ƙasar paul kagame ya ƙara tsayawa takara har sau uku kenan nan gaba kuri'ar raba gardaman za ta nemi amincewar jama'a ne don a rage yawan wa'adodin shugaban ƙasa daga shekaru bakwai zuwa biyar amma wannan kuduri ba zai shafi shugaba kagame ba wanda za a bar shi ya sake tsayawa takara a karo na uku da zai ba shi ƙarin shekaru bakwai bayan haka kuma zai iya tsayawa takara sau biyu a wa'adin shekaru biyar biyar. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasar Netherlands ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell a dalilin gurɓata muhalli da kamfanin ke yi ta na barin tsiyayar mai daga bututun man kamfanin kotun ta yanke hukuncin ne a yau juma'a a birnin hog wannan shine karan farko da aka taɓa yanke irin wannan hukunci kuma hakan na nufin su ma sauran ƙasashe inda kamfanin yake da rassa za su iya ƙaran kamfanin saboda irin wannan rashin kulawar wasu manoman najeriya hudu da suka samu goyon bayan wata ƙungiyar kare muhalli ta netherlands ne suka shigar da ƙarar inda suka ce ya kamata kamfanin shell ya share man da ya kwarara a wasu garuruwa hudu a yankin Niger Delta suna kuma son kamfanin Shell ya biya diya ga mutanen ƙauyukan da wannan abu ya shafa su kuma ɗauki matakan hana sake faruwa irin wannan tsiyayar man nan gaba. Daga ƙarshe a yau Juma'a hukumomin ƙasar China suka bayyana bayar da wani gargaɗi na biyu mafi hatsari na yiwuwar mummunan hazo mai gurɓata muhalli a babban birnin Beijing. hasashen dai na ganin yiwuwar hadarin hazon ya rufe sararin samaniya arewacin china daga ranar asabar har zuwa ranar talata suka kuma ce gurɓata muhalli kan iya haura iyaka da ya kamata har sau ishirin kan wannan gargaɗi na biyu mafi hatsari ne an rufe makarantu da wasu kamfanoni kuma za a ɗauki rabin motocin za wato za a ɗauki rabin motocin hawa daga kan hanyoyi haka kuma an dakatar da duk wasu ayyukan gine-gine da ake yi Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Bari mu fara da batun harkokin ilimi a arewacin Najeriya, inda a jihar Jigawa aka kammala taron masu ruwa da tsaki na ɓangaren ilimi a jihar, wanda ya kumshi masana da malaman makarantu da iyaye inda aka tattauna kan lalubo hanyoyin ƙara kyautata lamuran ilimi a jihar musamman a matakin ilimin firamare ga rahoton da wakilin mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana taron da ya gudana ne a shiyoyi daban-daban na jihar ta jigawa tsawon kwanaki da dama kuma aka kattama shi a dutse babban birnin jihar inda masu ruwa da tsakin suka yi musayar ra'ayi kan matakan bi domin ƙara inganta harkokin koyo da koyarwa mataimakin gwamnan jigawa barista ibrahim hassan hadeja shine ya rufe taron wadda ma'aikatar ilimi ta jihar ta shirya inda har ma ya tsokaci dangane da abin da gwamnati ke nufi da sabuwar manufarta ta change agenda a fannin ilimi. Change agenda shine mu jebi tsarin ilimi gaba na jihar Jigawa kuma mu koma a cikin mutane an yi zama da ya guda biyar abinda ake ce ma town hall meeting a zauna da mutanen gari da iyayen yara da shugabannin gargajiya mu gaya musu binciken da muka gano a harkar ilimi kuma mu nemi su mu kuma kawo tsarin da muke ganin za mu haɗa wato karfi da su a kawo gyara saboda abin babu yadda za a ce an bar ma gwamnati ita kadai a yadda muka fuskanci al'amarin akwai ajin da zaka je ka da mutum 190 a ciki akwai makarantar kwana da zaka ce da yara dubu uku malaman kansu mun fahimci cewa dole ne a dan kara musu ilimi na koyarwa kuma sannan a nemi karin malamai a yadda muka kiyasce muna bukatar malamai sama da dubu uku a jihar Rabi Ishaq da ke zaman kwamishinar ilimi ta jihar ta Jigawa ta ce. Abubuwa da yawa gwamnati za ta iya yi, amma kuma akwai abubuwa da yawa da kuma mutane su al'umma za su iya yi. Horon malamai, gwamnati za ta iya horon malamai. Amma kamar gina makarantu da bawa makarantu taimako da tallafi da sa kujeru da gyara wato eh, eh, makaranta ta rushe da sauransu duk jama'a za su iya taimaka da irin wannan saboda a bar gwamnati harkar horo da tabbatar cewa an sami kwararrun malamai wanda su koyar yara ko da ina ne su kuma mutane su kawo tallafi kuma jama'a al'umma su tabbatar cewa wani al'amari na kowa da kowa ne kuma su gabe shi akan na kowa da kowa kimanin kashi 40 cikin 100 na fiye da naira biliyan 137 da gwamnatin jigawa ke muradin kashewa a shekara kuɗi mai zuwa za su tafi ne ga bangaren ilimi ji gwamna badar abubakar albarkar da allah ya bamu shine ta filin noma da wurin noma mai inganci to wannan abin muka sa noma a gaba kuma mun tabbatar noman nan zai haifar da duk abubuwan da ake da bukata na ci gaba to in ka duba noma kuma a dunkule in za ka yi noman za ka yi shi na ilimi dole kuma sai ka koyar da mutane ilimi mai kyau yadda in an kama sana'antun su za su yi aikin a wurin ba wasu za a je a nemo daga wasu wuri ba su zo su yi ayyukan to shi ya sa muka ba harkar ilimi gagarumin kula gwamnan jigawa kenan alhaji badar abubakar mahmud ibrahim kwami muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Ilimi dukiya ne. To Madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Arziki hankuli ke matakin shi, to wanda ya shi ba ba ka mai yamma da mu da cikin sannu zai da da cikin mata da sauransu manyan sanyi da rana da iska da sauransu manyan musan jawo ya gurbi dan sannu manyan musan jawo ya gurbi dan duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun gurbi tun da mun karbi yancin mu hannu mu gyaran zama ya rage daga wajen mu. Sun mai biyayya da kyawo ga nunan mu da mai yi koyi da mulkin ƙasar mu. A gashi Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tun da mun karbi yanci cikin sa. Idan mun yi injin na yin da zinari. Da mai yi koyi da mulkin ƙasar Hindu. Duniya ta yi kyau arziki Idan mun gidaje na duki hawa ko da mun yi koyi da mulkin kasan Paris. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tunda mun da yanki cikin za. Idan mun yi kayan faɗa ga su mun shirya. Mun yi koyi da mulkin kasan Jamus. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tunda mun sai an bi laifin mutum an gaya ce shi da mun yi koyi da mulkin gida duniya ta yi kyau arziki ya yi don da mun bai bayanci cikin idan mun shari'a ta Allah cikin nafi. da mun yi koyi da mulkin kasan maka idan mun shari'a ta Allah cikin nafi. da mun yi koyi da mulkin kasan maka duniya ta yi kyau arziki ya yi don da mun karfe yanki cikin ga zaman shehu da maka ya zo ƙasa hausa jaddadawa da allahu ya bashi ya zo wurin jaddadawa uban bello ya zo da kallon shi ya zo da 'ya'yan shi sun shi ya zo kasa kallon da shehu ya je ya zo kasa kallon da imani duniya ta yi kyau arziki zama bayyana shehu wannan ƙasa ta mu don hausa ba da yaron mu zai murna tun da sallah da zakka da konon mu zamanin yau sun shirya zan yawo yau iyaye da yaya da jikoki ban hanya ta kirki da girma da albarkacin shehu mu hayya shiga da zuwan shehu ya ba da mamaki. Kan ya je an kace sai gidan baki, sai ya son kare ke shehu ya tun lokaci da ya tsalla ya je maka. Masu kawo abinci wani shehu yan yada ne, don zato to an ka aiko su bai ta da kai shehu ya ci su ba. Bai ta da kai shehu ya ci su kowa ba. Duniya da mun ga da yanki cikin ka. Sai yan hogobirawa uban bello. Wata ya zaukanin lama. shehu sai bello da atiku dan shehu sannan alu babba sai amadu sai alu yayi kai amadu hausa da zanga rauta gidan shehu bubakar yayi da ma'aru sai umaru audu ya Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla muna da mai ra'ayi na farko daga Kaduna Kaduna ke bisa layi. Madam Grace barka da kokari sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna to ibrahim barka da warhaka yauwa ina miki barka da aiki tuni yau ra'ayi na dangane da gwamnanmu ne na jihar kaduna wato malam nasir yan rufa'i dangane da ma'aikata har yanzu akwai masu cewa ba su ga alaɗinsu ba musamman malaman makaranta da kuma masu wato kula da lafiya to muna kira ga wannan gwamna namu duk da mun san yana bakin kokarin shi ya yi kokari waɗanda aka tantance su ba su da matsala a biya su albashinsu saboda gaskiyar magana suna fama da bashi wannan shi ne ra'ayina na gode to bari kuma mu nafi jigawa jigawa ke bisa layi Hajiya, Hajiya, uh, Malama Grace, kina magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, Malam Zaburanci, ina gudunmuwarka ga wannan shirin yau. To, Malama Grace, ni ma na zaburo. To. Kuma ina so yi magana akan jihata ta Jigawa. To. Ah, kamar a ah, yadda mai girma general ah, mai girma gwamna badar abubakar na jihar jigawa yake kokarin kuma karɓar sababbin 'yan jam'iyyar pdp wadda yanzu haka suke rububin komawa jam'iyya ta apc to wannan ya nuna mulki na jihar jigawa a yanzu akwai adalci a cikinsa kuma wannan wayanda suke kokarin komawa wadda a ranar ladin nan ake kokarin gangamin karɓar su dukkanin jam'iyyar NPDP za a karɓi su ladi to ya nuna ana adalci a jihar Jigawa to burin mu shine ya kamata wanda za su shigo su yi kokari yi adalci kuma kamar yadda shi ma ya kokari ya karɓe su wannan kuma daga ƙarshe ina kokarin talakawa za a yi addu'a ubangiji Allah ya zama da Najeriya lafiya da shugabanninmu lafiya. na gode hajja eh, malama gares daga rabi musa zabaransi daga nan zabaransi to madalla mun gode da gudunmuwarka mun gode da gudunmuwarka kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc muna tare da wani daga nasarawa wane ne a nasarawa eh, Barka wane ne bisa layi? Bashir Tela ne daga nan layin na a cikin gari lafiyan bari bari. Yawa to Malam bishiri na gudu ka ga shirin. To a yau dai gaskiya na so zan yaba ma gonin mu na jihar Nasarawa ne dan gane da kawo mana filin jirgin sama da aka a cikin gari lafiya. A gaskiya ya yi kokari kuma muna jinjina miji Sai bayan haka akwai waɗanda gaskiya suna kushe cewa bai kamata ya jirgin sama ba. Filin jirgin sama gaskiya ba karamin ci gaba ne ba mun yaba da shi. Yawa to. albarkan da yake ciki Allah ya tabbatar mana da shi. Yawa eh, to to a ku lafiyar jihar Nasarawa jihar Nasarawa dai lafiyar musamman tana kurkusa da Abuja daga lafiya ma daga jihar Nasarawa galibi mutane suna tafiya aiki Abuja kana ganin eh, eh, kuna buƙatar tashe jirgin sama kudaden da aka ɗauka aka yi jirgin saman nan. A dai kawai muna buƙatar shajiya bai kamata ce jihar nasarawa kuma jiha ce a najeriya ba duk cikakken jiha ne a wannan kasar ya kamata ce tana da filin jirgin sama akwai jihohin da aka ba mu a shekara lokaci daya a wato an ba mu jihohi a shekara lokaci daya su ci ci gaba filin jirgin sama yana da muhimmanci sosai a garin majiya to allah ya taimaka to bari mu nufi kebi Assalamu alaikum sashen Hausa na biyo Hausa. da farko kuna magana da kwamar sana safura mai goro kuma na shi sakatare na kunya mu da talaka rashin jihar kebbi to da farko yana so in bayyana ra'ayina ne game da gwamnatin jihar kebbi eh. to malakin kanin gaskiya gwamnatin jihar kebbi tana tafiya hawainiya domin a lakikanin gaskiya gwamnatin jihar kebbi kusan wata shida gwamnati ta kici ta kicin yawa mu har yanzu ba mu gani a kasa ba sannan ina kira ga gwamnati ya kamata kuɗin manoman da ake ce a ba manoma na noma rani na shinkafa muna kira a gaggauta wa miƙa wa manoma domin manoma sun kammala dukkanin abubuwan da ake so a kammala domin a basu su kuɗaɗen domin su ci gaba da noman ranin da janar muhammadu buhari ke so a yi a wannan ƙasa tamu amma har yanzu abubuwa sun ki tafiya daidai don haka muna kira ga gwamnati ya kamata ta sallami manoma domin a yi noman shinkafa mu da ta wadata a samu ci gaban kasan mu Najeriya. To da fata hukumomin jihar Kebbi sun ji Malam Sani to bari mu tafi Iko. Hello? ke bisa layi a Legas. Assalamu alaikum, kina magana da Haruna Tila matasa da ke garin Argus Sauka, Lokar Gamin Jigawa State. wato kuma daga Legas kake zanne ko kuma daga Jigawa ne kawo eh, wani kila? Ina Legas a zaune. yanzu. yawo to madalla to bismillah. yi kira ne ga gona mu na jihar Jigawa da Allah da Annabi ina tunatar da shi a kan alƙawari da ya a kan masallaci na garin Arbus. Ya taimaka mana da saboda gona ne mai adalci ya taimaka mana da ayyukan sallatin na. To, to madalla malam Haruna, layin ka ko yana neman ciccijewa ne ko ya tsinke ne a wasu ɗansu lokutan dai ba ma ma jin abin da kake faɗa. Ina jin ina jin Eh wani lokaci layin naka yana ciccijewa ba ma jin abin da kake faɗa saboda haka bari dai mu nufi Sokoto. Sokoto wa ke bisa layi? Alhaji Yaro mai rago kan wani. To Alhaji Yaro mai rago eh, ina gudu moka ga shirin barka da yamma. Barka ga dagare. Yawwa sannu sannu. Kana tare da mu? Ah, ina tare da ku. To bismillah. To ni kiran da nake son yi ina son yi zina da mai girma shugaban ƙasa harka kowa wata iri abin da za kamar irin wadda aka To malam yaro mai rago ko dai baka magana ko kuma layin naka yana ciccijewa saboda haka bari mu tafi Kaduna don a wani lokuta ba ma jin juna ko ko kaɗan bari mu tafi Kaduna. Idan an bada layi sai a yi ta magana tunda ba ganin juna muke ba talabishin bane balle ku ce masu sauraro suna kallon ku to bari eh, mu tafi Kaduna wake Kaduna bisa layi. To, malama Grace Alayar Audu kina magana da Akarami Shek Abubakar Goma Kaduna shugaban kungiyar Mulkin Kasar Shin Jihar Kaduna. Malam Akarami ina gudunmawa ka ga shirin. to ni gudun wata da Allah wa ko ku daga Amerika ko za ku turo mana su FBI da kuma musamman da yanci jaman tsaro domin ni masa dalilin da yasa Najeriya wai na ga kamar aka samu tsoron aka jaman tsaro shin me yasa ba ka yin amfani da irin ruwan zafin nan ko irin karnukan nan haka ko kuma blood fruit na ganin cewa sun samu matsala da kuma al'umma kin ga farko na ga aka yi amfani da karnuka ne ko kuma amfani da tankan ruwan zafi amma mu mutane da ake samu na bullet bullet da kai tsaye daga ana kashe mutane ni ba wai ina nin abin da ya faru kwanan a zare ba amma na san jami'an tsaro da Allah na arkabin matakan tsaro ba wai da abu ya samu Allah tsakanin mutane ba kawai a zo ta buɗe wuta da kai talaka wanda bai ji bai gani ba a halin kofar an gwamnati sa sace wannan kuɗi sa ta fataka da kuɗin talaka a kasar nan dan haka America da sauran duniya da Allah ya sa hukumar Najeriya suka amfani da bulletproof da kuma karnuka nan ko da dawakai ne da wasu abubuwa da talakawa suka jin abin nan samun faɗi da a dinga kashe baka na anyhow yawa to da fatan hukumomi sun ji wannan shawara taka za kuma a ɗauki mataki domin ganin an samu ingancin eh, gudanar da ayyukan jami'an tsaro to bari mu nufi jihar yobe wake bisa layi a yobe kina magana da garba abuja jaji maji karso local government yobe state to malam garba ina gudun moka ga shirin to alhamdulillah wato ni gudun ta ta yau grace alheri ina magana a kan wato gwamnanmu da alkawarin da ya yi mana na kwalta a cikin garin jajimayi da kuma ainihin kwaltar da ta taso daga gashiwa zuwa guru don allah don annabi gwamnanmu ne wanda muka zaɓa kuma yanzu ana samun ci gaba sosai saboda haka ya kamata mu ga cewar wannan gyaran an yi shi kuma ya yi mana alkawarin cewa zai yi saboda haka wannan shi ne magana ta kuma shi ne shawara ta assalamu alaikum wa mun gode bari kuma mu nufi maiduguri hello maiduguri wa ke bisa layi na'am wakili umar ne yake magana to malam wakil ina gudunmu ka ga shirin gudunmawa ta ga wannan shirin shine wai shin maiduguri ba a yi mana eh, eh, eh, da To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yake Maiduguri ko dai baka magana ko kuma layin naka ya cicije sabili da kamar in kana sauraron mu kaji baka cewa komi To kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yau dai rana ce ta kofa buɗe inda muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa wato ra'ayin zaɓin kanku yanzu agogo ma nan Washington yana cewa karfe hudu saura minti shida bari mu tafi eh, Taraba. Wake bisa layi a Taraba. Taraba Muhammad Sani yi ne daga mutum biyu gasar local gamman. A wato Malam Muhammad barka da warhaka. Barka da wani lafiya. Lafiya lau. To shi ne ni dai shawara na game da maganan faɗace-faɗacen nan da ake na Zaria. Eh. Muna roƙon mai girma shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ya taimaka da a gano wanda suka haddasa wannan abun. Da fatan za mu samu zaman lafiya a mu Najeriya saboda gaskiya ga ba mu gama rikicin Boko Haram ba wannan ya bullo da na biyafara suna fama abin ya mana yawa a ƙasa. ana ta kashe mana yan ya kamata su shawo kan wannan abin shawara na ga shugaban mu muhammadu buhari kenan to mun gode da fata shugaban kasa ya saurari wannan shawara taka za kuma ɗauki mataki domin ganin cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa da kuma tsaro a najeriya kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku kenan sai kuma mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama. yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin na Amurka. wakilai daga kasashe kusan 200 sun halara a paris a wani yunkuri na rage dumamar yanayi a duniya idan har mizanin dumamar yanayi ya wuce awo biyu a ma'aunin zafi na celsius fiye da yadda yake kafin bunƙasar masana'antu a duniya zai haifar da bala'i da ba za a iya juya akalarsa ba a cikin shekaru goma sha hudu zuwa sha biyar da aka fi fuskantar dumamar yanayi a duniya sun faru ne daga shekarar 2000 zuwa dubu da goma sha biyar kuma babu wata ƙasa komai girmanta ko kuma komai ƙanƙantanta ko talauci ko akasin haka da tafi ƙarfin dumamar yanayi in ji shugaba barack obama a taron na paris obama ya ce abin yi shine ya zama wajibi kasashe masu arziki su rage iskar da masana'antunsu ke fitarwa domin juya akalar ɗumamar yanayi a duniya tuni kasashen da suka fi gurbata yanayi suka ɗauki matakan rage iskar da take gurbata yanayi daga yanzu zuwa shekarar 2030 tarayyar turai za ta rage kashi 40 cikin kashi 100 amurka za ta rage kashi 26 zuwa 28 cikin 100 ita ko china na ta cirawa sama zai yi a shekara ta 2030 shugaba obama ya ce ya kamata a samar da wani hanya na sa ido a kan kasashe domin rage gurɓataccen iska da kuma agazawa kasashe masu tasowa wakilin amurka na musamman akan dumamar yanayi todd stem ya ce manufar shine canza hanyar samar da makamashi ba tare da gurɓata yanayi ba a duniya baki ɗaya shugaba obama ya ce idan har muka cire son zuciya muka ɗauki mataki yanzu iska da matasanmu za su shaƙa da abincin da za su ci da ruwan da za su sha da kuma cimma fatan da suke wa kansu to tabbaci haƙiƙa ba a makaro ba. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin na amurka to da wannan kuma muka kawo ga tashin muhimman kanin labarai To mun ji dai kungiyar tarayyar Afirka ta bayar da izinin aikawa da sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa Burundi kuma ta baiwa gwamnatin kasar wa'adin kwanaki hudu da ta amince da sojojin. Sanarwar da hukumar kula da harkokin tsaro ta kungiyar tarayyar Afirka ta fitar a yau Juma'a ta ce cikin ma'aikatan kiyaye zaman lafiyan akwai sojoji har dubu biyar da 'yan sanda ta kuma amince da aika ma'aikan ma'aikatan har tsawon watanni shida. A yau Juma'a ne mutanen ƙasar da suka jefa ƙuri'ar raba gardama wadda za ta canza kundin tsarin mulkin ƙasar na barin shugaban ƙasa Paul Kagame ya tsaya kai ƙara tsayawa takara har sau uku nan gaba. Ƙuri'ar raba gardama za ta nemi amincewa jama'a ne don rage yawan wa'adodin shugabancin ƙasa daga shekaru bakwai zuwa shekaru biyar. Wata kotun ɗaukar ƙara a Netherlands ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell a Najeriya. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shirye na wannan yammaci sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da a bari ya huce da Ibrahim alfahmed da kuma Halima Jimrau suke gabatarwa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji su musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma Dan da yake ta raye-raye wato producer mu Dan Brown kenan da kuma injiniyan mu Neo Mr. cedric alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.